jama'a assalamu alaikum sunana yakubu muhammad ah, kamar yan kwanakin na mutane da dama suna tambaya na ba sa ganin account ina na instagram to ya dan samu matsala a yanzu ah, kamar duk wanda yake da bukatar ya following ina a instagram ah, ga sabon account ina wanda yakubu muhammad ne shi ma underscore ga page dina wanda za ku iya following dina domin saboda samun update na ayyuka na da fina-finan da muke shiryawa da dai abubuwa ne yau da kullum Nagudi. Thank you very much.